ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط kada ku kasance kamar mushrikai waɗanda suka fito daga Makka cikin girman kai da nuna wa mutane su sun isa suna kange mutane daga addinin Allah suna hana su shiga cikinsa Allah yana kewaye da abin da suke aikatawa babu abin da yake ɓuya gare shi daga ayyukansu kuma zai saka musu akansu.